a yanzu muna ganin cewa babu kusan jagora a jam'iyyar apc sama da mai girma sanata barau jibrin saboda mukamin da ike da shi yanzu a sama saboda haka muna fatan allah ubangiji isa nan gaba ko izama shugaban majalisar dattijai ko kuma allah isa izama izama gwamnan jihar kano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 sai godiya kano gari ne na musulunci gari ne wanda suka yadda da kaddara mai kyau da mara kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallama daman ya ce imanin mutum ba zai cika ba sai ya yadda da kaddara mai kyau da mara kyau kowa ya gani ya ga irin gwagwarmaya da aka yi da irin faɗi tashi da aka yi akan harkar wannan zaɓe ga kuma yadda ubangiji ya hukuncin sa. saboda haka mu mun ɗauki kaddara mun yarda duk abin da Allah yi shine daidai saboda haka ina haƙurtar da al'ummar jihar Kano musamman 'yan jam'iyyar APC sannan muna addu'ar mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Galadima Salangaro Allah Ubangiji zaɓa musu abin da ifi wannan nan gaba sannan kuma ina so in ƙara kira cewa mu da mun koyar ga ya san mu a mu, da gidan da muke muna tare da mai girma sanata Barau Jibrin sannan muna tare kuma da mai gida Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Muttala Galabi rangaro duk wani ɗan APC daman kansa a haɗa ike. to haka a yanzu muna ganin cewa babu kusan jagora a jam'iyyar APC sama da mai girma sanata Barau Jibrin saboda mukamin da ike da shi yanzu a sama saboda haka muna fatan Allah Ubangiji isa nan gaba ko i zama shugaban majalisar dattijai ko kuma Allah isa i zama mat zama gwamnan jihar Kano. An ce fa tun ba a nisan kiwo ba har kun fara zamewa daga jikin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kun fara koma gidan Barau Jibrin tun daga ayyana cewa ba shine da nasara kotu. To ai ba a raba hanta da jini. Duk wani dan jam'iyyar APC na gaya ma kanmu a haɗa miki. Mai gima sanata Barau Jibrin da kansa ice mana duk mutumin da ba zai yi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba ba shi ba shi. Kuma suna da alaƙa mai kyau. Saboda haka ina ma kira ina jan hankali ga mutanen da suke nema su haɗa fitintunu a cikin wannan jam'iyya tamu da shauran na gida da na waje mai girma sanata baro jibirin ba shi da abokin gaba duk mutumin da ka sani na sani ka duba ka ga irin yawan kur'un da isamu a yankinsa ga cewa wannan alaƙa ce ta da ike da ita mai kyau da kuma abubuwan da i tsaya i dage yi wa mutane mahimmai. To an ce da ba a ku kun fito kuna faɗar hakan ba sai yanzu. To ai tun da muna faɗa ba mu taɓa shiga gidan rediyo mun aibata wani ba duk sanda za mu yi maganar Dr. Nasiru Yusuf Gano sai mun yi maganar mai girma Sanata Baro Jibril. Yanzu ka duba ka ga empowerment da ike yi kwanan nan ka duba ka ga yadda itaimaki eh, harkar security aka ba su abin hawa domin a ƙara samun inganta tsaro a jihar Kano. Kaga wannan aiki ike wa al'ummar jihar Kano kuma aiki ike yi wa Najeriya kuma aiki ike jam'iyyar APC saboda haka muna kira ga dukkan 'yan jam'iyyar APC tun daga zama har ƙasa wannan jam'iyya ta mu ce ba mu da inda ta fita saboda haka mu rungumi kaddara mu yi haƙuri mu zo mu ƙara gina jam'iyyar mu mu yi gyara tun daga zama har ƙasa akwai wanda suke da kurakurai ya kamata a bawa matasa dama zo su tafiyar da harkar jam'iyya. Batun da gwamnan Kano ya yi na cewa ku taho kuma ku ba da gudunmawa domin a ciyar da jihar Kano gaba ya kuka wannan magana. To ai mu daman ko da yaushe mu ba abin da ike gamu illa mu ga jihar Kano ta samu zaman lafiya. Mu ga jihar Kano ta ci gaba. Wannan daman kudirin jam'iyyar APC ne. Kudirin mai girma sanata Barau Jibrin ne. Kudirin dukkan 'yan takarkarinmu da suka tsaya ne sai da wannan kudiri daman muka tsaya. Saboda haka ina ƙara jan kira mai girma sanata barau ka yi hankali akwai yanci da bagu yan fasafa samu sha ruwan kwai waɗanda suke tara kan hanya wanda su suka shiga cikin jam'iyyar mu kusan suka yi mana illa suka nuna ga inda suke amma daga baya ashe ba a nan suke ba to zaka sai an yi hankali da irin waɗannan mutane sannan ƙara jan hankali dan Allah dan annabi mu zauna da jam'iyyar mu lafiya kada mutane su ci gaba da kawo rudani na gaya muku mai girma sanata wala ba shi da abokin gaba duk lokacin da zai impairment ko da jar hula ka zo ya yadda a baka in dai kana da haƙƙi a wajen a ƙarshe da me za ka rufe to ni da abin da zan rufe a ƙarshe ina wa Allah godiya sannan ina ƙara yi wa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Galadiman Sarangaro fatan alkhairi akan Allah ya zaɓa musu abin da ya fi alkhairi sannan ina ƙara jaddada cewa mai girma sanata Barau Jibrin Allah ya tabbatar da shi a shugaban majalisa ko kuma ibashi gwamnan jihar Kano sannan mika godiya ga irin su Ibrahim Rabi Tahir Eji Abdullahi bisa ƙoƙari da suke akan tafiyar sanata da dukkan 'yan jam'iyyar APC Allah Ubangiji saka da alkhairi Allah ya bamu nasara Allah kai mu gaci. Allah ya bawa ƙasar mu lafiya da zama lafiya Allah ya daidaita jihar Kano salamu alaikum